Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 23 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji cewa bayan kashe mutane da dama a jerin wasu hare-hare jihar Zamfara ta rufe wasu kasuwanni da ake ci sati-sati tare da ɗaukan tsauraran matakan tsaro. a 'yan kwanakin nan an waye gari jihar zamfara ta tsinci kanta a wani yanayi na kai harin 'yan ta'adda za kuma a ji cewa kasashen ghana da burkina faso sun kudiri aniyar kammala dan abin da ya rage na hanyar dogo da ake ginawa tsakanin kasashen biyu yau ma garba awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karon game da kashe shugaban chadi idris debi kamar yadda muka saba kowace shekara yau ma muna dauke da shirin shirin tasirin azumin watan Ramadana ga matasa. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni kamar kowace ranar Juma'a tare da Auwal Garba, amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da mambobin kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asiya da ake kira ASEAN ke shirin ganawa don tattaunawa akan batun rikicin gwamnatin Myanmar a wani taron kula da za a yi gobe Asabar a Jakarta. Kungiyar Amnesty International ta yi kira ga kungiyar yankin mai mambobi goma da ta bada fifiko a kan batun kare haƙoƙin bil'adama da kuma dakile taɓarɓarewar yanayin komawa rikicin agajin jinƙai da keta haƙoƙin bil'adama. amnesty ta kuma roƙe indonesia ƙasar da za ta sauke taron da kuma sauran ƙasashe mambobin ƙungiyar ta asean da su gudanar da bincike a kan jagoran juyin mulkin da aka yi a ƙasar wato babban janar main Aung Hlaing bisa zarge-zargen yana da hannu a laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama a Myanmar wanda ake sa ran zai halarci taron a cewar ƙungiyar a wata sanarwa a yau Juma'a. Sojojin Myanmar ƙasar da kuma ake kira Bama sun haɓarar da zababbiyar shugaban ƙasa Aung San Suu Kyi a farkon watan Fabrairu abinda ya haddasa bore da kuma mummunan farmaki akan masu zanga-zanga da farar hula da suke so a komawa gwamnatin dimokuraɗiyya. Annobar COVID-19 na karuwa a wani mataki na ban mamaki a India. Ma'aikatar lafiyar ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu adadin tarihi na mutum 332,730 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Sabon adadin ya zarta na jiya Alhamis inda aka samu sabbin kamun cutar mutum 314,835 a rana guda. akalla asibitoci shida a new delhi babban birnin kasar ba su da iskar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi ko kuma suna fuskantar karancinta rashin iskar oxygen din ya yi tsananin da ya sa wata babbar kotu a birnin ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta karkatar da akalar iskar oxygen din da ake amfani da ita a masana'antu zuwa asibitoci a yankin yammacin india a yau juma'a gobara a asibitin vijay vallabh a jihar maharashtra ta yi sanadiyar kisan akalla masu fama da cutar covid-19 sha uku kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Taɓarɓarewar agajin jan kai a Mozambique sakamakon tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi a arewacin ƙasar na ƙaruwa sosai yayin da yanzu mutane sama da dubu ɗari tara da hamsin ke da buƙatar agajin abinci na gaggawa a cewar shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya. kiyasin mutum dubu hamsin suka guje wa gidajensu a daidai lokacin da 'yan tawaye suka kwashe kwanaki biyar suna yin kawanya a garin Palma a farkon wannan watan. Lamarin da ya kara yawan waɗanda suka rasa matsugunansu da kuma masu fama da yunwa. Mutane sun warwatsu zuwa wurare daban-daban tun lokacin da aka fara kai hare-hare a fama a kwanan nan. waɗanda suka tsira suna cikin rudani akan dole suka gudu suka bar kayayyakinsu kuma suka rabu da iyalansu a cewar antonella de Prel, daraktar shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya a mozambique wacce ta kai ziyara pemba babban birnin lardin cabo delgado inda da yawa daga cikin waɗanda suka yi gudun hijirar ke tsugunni Wasu da yawa kuma sun gudu zuwa Pemba a cikin ƙananan jiragen ruwa inda suka yi tafiya mai cike da haɗari ta teku dubban wasu kuma har yanzu sun makale a fama da wasu unguwanni a kutanda da ke kusa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za a ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta rufe kasuwannin sati-sati tare da ɗaukan tsauraran matakan tsaro biyo bayan kashe mutane da dama a jerin wasu hare-hare da aka kai. Wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi na ɗauke da rahoton. To a dangane da wannan iftila'in hare haren da 'yan bindiga Fulani na dawa suka zafafa a wasu sassa na jihar Zamfara hamma da ɗan gefe-gefen ƙarƙaramin hukumar mulki ta Gusau ya sanya na tuntuɓe kwamishinan watsa labarai na jihar Honorable Ibrahim Dosara da yanzu yadda ake cikin ya zuwa yanzu. To gaskiya ne a 'yan kwanakin nan musamman ranar Litinin da Narba a an waye gari jihar Zamfara ta tsinci kanta a wani yanayi na kai harin 'yan ta'adda musamman a ƙananan hukumomin bukura da maradin inda 'yan bindiga suka kai hare-hare a ƙauyuka guda hudu a cikin waɗannan ƙananan hukumomin mulki inda aka yi artabu tsakanin jami'an tsaro da kuma su 'yan bindiga jami'an tsaro sun samu nasarar kashe 'yan bindiga talatin inda kuma su 'yan bindigar suka kashe mutane ashirin da takwas sai kuma washe gari ranar narba kenan inda 'yan bindigar kuma suka sake kai wani hari a yankin magani da ke cikin karamar hukumar mulkin gusau da kuma wasu ƙauyuka da ke cikin karamar hukumar mulkin maru da ranar talata da kuma ranar narba a gonatance yanzu akwai wani ma mataki da aka ɗauka game da wannan al'amari tun lokacin da wannan lamari ya faru ranar talata shi mai daraja gwamna ya naɗa tawaga mai karfi a ƙarƙashin jagorancin shi kakakin majalisar dokoki ta jiha da sakataren gwamnati da kwamishinan 'yan sanda suka kai ziyarar tausayawa da ta'aziyya a yankunan ƙananan hukumomin maradin daga kura kuma sun je sun ba su tabbacin cewar gwamnati na nan tana kokarin tabbatar da an kara jami'an tsaro a wannan yanki da aka kai wannan harin hmm. sannan kuma ta ba su tabbacin cewar za ta tabbatar da an jirge jami'an tsaro domin kula da sha'anin noma da yake mana tana karatuwa don a ba manoma dama su yi noma don tanadar da isasshen abinci ga al'umma haka zalika wannan tawaga sun kuma je yankin magani karamar hukumar mulki ta gusau inda suka kai jaje da kuma tausaya ma iyalan waɗanda suka yi asarar rayuka da dukiyoyi a sanadiyar waɗannan hare-hare da aka kai a waɗannan yankuna. Don haka gwamnati ta ɗauki kwakwaran matakai an tanadar da isassun jami'an tsaro da za su ci gaba da kulawa da waɗannan yankuna domin a tabbatar da kare rayuwa da dukiyoyin al'umma. Haka zalika gwamnati ta ƙara ɗaukan mataki na ganin cewar ta rufe kasuwanni guda hudu a garuruwa hudu a garin wanke da ke karamar hukumar mulkin gusau da kuma garin magani shi ma da ke karamar hukumar mulkin gusau duk an rufe kasuwansu tun daga jiya alhamis sannan kuma an rufe kasuwar dan sadau da ke karamar hukumar mulki ta maru an kuma rufe kasuwar dauran da ke karamar hukumar mulki ta zirmi saboda waɗannan kasuwan ne ana samun matsaloli inda 'yan sa kai suke shiga farautar waɗanda suke shigowa gari 'yan bindiga dinnan sannan kuma su ainihin 'yan bindiga sukan shigo irin waɗannan kasuwan ne domin neman mutane su ɗau fansa. To wannan shi ne dalilin da ya sa gwamnati ta yanke shawarar rufe waɗannan kasuwanni har sai ta gama bincike da kuma inganta sha'anin tsaro a waɗannan kasuwannin sannan sai a sake buɗe su. Ibrahim Dosara, kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara. To a gaida Sani, yanzu kuma za mu leƙa ƙasashen Ghana da Burkina Faso waɗanda suka ƙudiri aniyar kammala ɗan abin da ya rage na hanyar dogo da ake ginawa tsakaninsu. Ga rahoton Ridwan Abbas daga Ghana. aikin hanyar dogon da ya killace sama da kilomita dubu daya daga fakadan zuwa wagadugu an kammala shi a watan yunin bara bayan waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki daga ƙasashen biyu sun tuntuɓi juna Ministan ma'aikatar raya aikin jiragen ƙasa mr peter amewu ya nana ta dagewar gwamnati wurin ci gaba da sauran aikin don tabbatar da cika buri na wannan aiki a hakika babban mataki ne guncin mafarkin shugabannin kasashen guda biyu na samar da hanyar jirgi wa su. mafarkin samar da hanyar jirgi din daga masaukin jiragen tama zuwa fakadan na ci gaba da kasancewa babban kuduri a dalilin muhimmancinsa wurin haɓakan harkokin tattalin arziki na halin rayuwa bisa ajandar kasashen guda biyu mr amewu ya ce zan yi amfani da wannan dama in fayyace muku irin faɗi tashin da aka yi har zuwa inda ake yau don kawai irin amfani da za su biyo bayan shirin kasashen guda biyu suna suna aiki ne da mai ba da shawarar gine-gine wadda ke gudanar da bincike da zayyane-zayyanen aikin injiniya na fuskar farko na shirin. Mr. Amewu ya kara da ce. a Ghana kamar yadda kuka sani inda aikin layin dogon ya soma ne tama ya ratsa tamfakadan wadda yanzu haka ake cikin aikin kuma ana sa ran za a kammala cikin watan Nuwamban shekara ta 2021. Mai martaba shugaban kasa ya ce hanya ɗaya kawai da za a samu ci gaba ita ce in muka so maɗibiyar muhimmanci akan albarkatun ƙasarmu wannan layin dogon kamar yadda kuka sani zai bi cikin duk manyan biranen jihohi da ya ratsa a ciki ministan sufuri da tafiye-tafiyen birane da kuma kariyar hanyoyin mota vincent dabilgo wadda ya yi magana ta mai tarjama ya ce aikin zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen guda biyu. Eh, Wannan babban aiki ne zai bunƙasa tattalin arzikin Burkina Faso da kuma ƙasar Ghana. Aikin zai zama zakaran gwajin dafi ga duk duniya cewar shugabannin kasashen guda biyu na da basira kasashen su na da manufar da zai taimaka wurin bunƙasa tattalin arzikinsu shirin dai in an kammala zai taimaka wurin sufurin kayan gona da na gine-gine kayan sarrafa da na makamashi da kuma jigilar kwantenoni da fasinjoji haka kuma hanyar dogon zai yi tasiri sosai wurin haɓakan tattalin arziki a dalilin samun albarkatun ƙarƙashin ƙasa kamar su ƙarafar kuza da kuma samfolo masu yawan gaske Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. An gaida Ridwan yanzu kuma ga rahoto na musamman. al'umma a kasar jamhuriyar kamaru suna ta tofa albarkatun bakin su kan kisan da aka yi wa tsohon shugaban kasar jamhuriyar chadi idris david no a filin daga domin irin yadda kasar ta zamto babban makwabciyar kasar jamhuriyar kamaru da ma irin gudunmawar da yake takawa a kasashe makwabtansa kasar jamhuriyar cari da yi tana kokari wajen bangaren inganta tsaro a kan iyakokinta da sauran kasashe na tafkin chadi an da suke kokari wajen ganin cewa sun murkushe hare-hare da da maharan boko haram suke kaiwa a wannan yankin na tafkin jariri wannan ne yasa ɗaya daga cikin masu yin sharhi kan al'amuran yau da kullum alhaji ali dalash ya mini ƙarin haske kan rashin da aka yi a ƙasashen nahiyar afirka ta tsakiya wato shi idris debi a somi dai zaka ga cewa faransa su suka sa idris debi domin ba wanda ya kawo shi cikin siyasa illa isan abri isan abri shi ya kawo shi siyasa daga baya kuma faransa suka murda suka yi mai isan abri mulki suka saka idris debi wato asomi ya kasance mutum ne mai jiye musu kwarai da gaske yana musu duk abin da suke yi har suka yi sake suka bar mishi ya samu dama bayan ya ji shekara sama da goma eh shi so ma bijire musu ya so ma bijire musu ya so ma ne zama wato mutum da bai jin maganar su sosai sosai har suka kai wani ko abin nan ma a kan shi saboda su su juya mishi mulki daga baya dai nuna musu cewa a yana nan da su suka sake suka bari suka kashe waɗannan yan ta'addan da suka taso suka sake bashi dama kuma har daga baya kuma aka zo aka dora wannan abin din wato a takaice dai zai bi mutuwan shi ne ya nuna cewa wato in dai kana so kasanka ta yi zaman lafiya ko ko Afirka ta yi zaman lafiya shi ka fara da neman mu kasashe ka zaman lafiya domin kasashe makwabta suna zaman lafiya to kana da tabbas cewa kai nan eh za ka zauna a lafiya na gani yadda ya juya al'amarin shi su tunanin irin wannan tunanin kenan to ya fara kenan da cewa duk inda wani tashi hankali ta taso to shine yake kan gaba shine yake kan gaba shugaban shi tafiya shi yake komai da komai ba maganan bijirewa akan mulki bane don turawa su suna so irin mutane su bijire akan mulki su dosa musu duk abin da suka ga dama har su kai da tsoro masu su shugaban kasan wato hannun su na daure har su kai da tsoron cewa an muka bijire musu waɗanda za su cire mu akan mulkin ai suna so haka su kwaɗai ta maka cewa kai ba za ka iya rayuwa ba da mulkin ɗin saboda su dosa duk abin da suka ga dama da kai eh to wannan bijire musu dosa yi bijire musu do sai ya canja su mu canjawa shi sa su ma suka dauki matakan kwarai da gaske a kan shi babu wani dabin nema a kai ne wannan eh, bin nan kashe shi suka yi ba wani wane ne wane ne kashe shi suka yi don su ne masu ba da labaru ko da ce je tafi gwajin a su za su ba da labarin cewa idris da a wannan lokaci yana wannan gwajin din eh to har yanzu dai ba samu tabbas ma a wannan gwajin aka aka kashe shi mutum kamar idris da ba je yi sake har yanzu game gwajin da za a iya buga mishi shi bindiga a goshi ba muka muna kan waɗanda ba a na aka kashe shi ba amma shugabannin kasashenmu na afirka izin zai guje zama musu aya kwarai da gaske zai zama musu aya masu tsoro kuma za su dan jajiki jiki wanda kuma da dole su ka ga kasashe da waɗansu kasashe kamar kasashe da suka riga suka ɗauki da wato suka goya ma faransa baya ma akan wannan al'amarin da suna nan nuna na ha'alsar su. alhaji ruwan shi kuma mataimaki ne a ƙungiyar sanya idanu kan zaben da aka gudanar ranar 11 ga watan hudu 2021 wanda ƙungiyar gamayyar haɗin kan afirka ta tura domin su tabbatar da cewar an yi zaben cikin sanyin wato a matsayi dai na mataimakin eh, shugaban da muka tashi a tafiya wajen zaben nan da muka tafi a chadi zabe kan ya wuce da kyau kuma mu duka mun yi aikin mu da kyau komai da komai ya wuce lafiya muka je har muka zai muka ya gana da mu muka sallame shi muka tafi kan za mu dawo za mu koma ranar da za a saka shi a kujeran shi to daga baya kuma ga wannan abin da ya faru to wannan abin dai allah ubangiji ne ya sani su ne suka kashe shi a'a wajen yakin aka kashe shi wannan sai allah sai allah ne ya sani to kuma abin da zan ya faɗa da cewa in su suka kashe shi ma su sani cewa chadi zai koma baya baya zuwa shekara 20 ma mun kuma a'a haka Allah ya dama zai mutu a wurin yaƙi ya tafi yaƙi ne da kanshi domin maganganu na kan wannan mutuwa da yawa to saboda haka mu ba za mu cancanta cewa ga abin da ya faru ba to amma za mu san cewa afirka baki ɗaya sun yi asara tunda shi ne yake tsayuwa duk ko ta ina in ka duba ta mali sojojin shi na wurin dubu nawa in ka duba ta shashin kamaru in ka duba ko ta ina yanzu shi ne iya wannan kayan aikin to yanzu baya nan ɗanshin nan ba zai iya yin wannan aikin ba kuma ga cewa ƙasar afirka za ta rikice yanzu ga baki ɗaya ba saboda dama su turawa niyan su dama su zo su shiga to ya ƙi musu sai kuma dan jarida alhaji bashir lada wanda a 'yan kwanakin nan ya tattauna da marigayi idris david tuno a fadarsa ga abin da ya labarta mini ka san shugaban kasa idris jebi no mutum ne da na kusance shi da gaske a wannan tafiya kuma da muka yi na samu daman tattauna da shi kan wasu abubuwa da yawa inda ya nuna kaman ban kwana shi yake da mu saboda duk maganganunsa sun kasance nasiha ne ga matasa 'yan afirka da yake ce mana su iyayenmu wato sun yi iya ƙoƙarinsu amma akwai inda suka kasa sun kuma yadda da cewa lallai sun kasa <clears throat> don haka sun yi nasu ƙoƙari sun kafa shika-shikai sosai yadda mu kuma 'yan baya za mu yi kokari amma mu ba mu da daman mu zo mu ce mun kasa musamman wurin kwaco 'yancin kasashen afirka wannan abu ne da ya faɗa kalma bisa kalma kamar yadda ka ji na gaya maka ya kuma nuna mana cewa kada mu manta 'yanci babu wanda zai ɗauki 'yancin ka baka 'yanci kwacewa ake da duk iya abun da suka yi ba su gama kwato 'yancin kasashen afirka ba don haka ya ci mu yi ƙoƙari kada mu yi ƙasa a gwiwa kada kuma mu ɓata lokaci kan yaƙe-yaƙen juna daga cikin waɗanda kuma aka yaudara akan suna yaƙan ƙasashensu kafin mu kai musu hari mu tabbatar da cewa mun yi duk iya kokarin mu na jawo hankulansu. Abdullahi Sa'adu ɗaya daga cikin masu bibiyan al'amuran ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya shi ma ga abin da ya labarta mini. eto eh a gaskiya rashin wannan babban shugaba idris debi wato babban asara ce babban rashi aka yi a afirka ba wai kawai afirka da tsakiya ba afirka gabaki daya saboda a gaskiya yadda ka lura ba idan ka saurari kasashen turai musamman kasar faransa wadda take hulɗa da shugaban kasar chad idris debi kasancewar suna yawan shawartarsa a duk al'amuran da ya shafi wato tsaro a nahiyar afirka musamman a bangaren sahel inda nan ne ma ake yawan ta samun ta'addanci da ke addabar al'umman waɗannan ƙasashe da suke kewaye da saharar to dai idis dibiya biya rawar gani kwarai da gaske karka manta cewar shi ne taimaka wa ƙasar mali lokacin da aka kai mata farmaki har ya kai ga tabbatar da wato tsaro a wannan ƙasar duk da wannan da goyon bayan idris debi itno ne kar ka manta cewa kasar afirka ta tsakiya shi ma ya taimaka kwarai da gaske ko da yake daga baya ya janye jami'an tsaron sa kasancewar akwai wasu abubuwa waɗanda ainihin bai amince da su ba amma a gaskiya idris debi ya taka rawar gani kuma abin sani a nan ne. Eh, mayakan wato da kasar libya waɗanda suke neman kifar da gwamnatin libya suke ƙoƙarin shigar shiga ƙasarsa da ba don idris debi ba da ƙwarewarsa to da wannan kasar an auka mata tuntun tuntuni kasar caji muke magana da tuntuni an gama da kasar caji da yau kasar caji ba ta cikin hal ke ciki na zaman lafiya to wannan duk jajirtaccen shugaba irin na idris debi wanda da ya jarumta kwarai da gaske ya nuna kwarewarsa a fannin yaki saboda hakan nan kaga ake kokansa kaga maganar boko haram nan ya yi kokari ya yaƙi boko haram a ƙasarsa har ba jin ɗuriyarsu ya kore su daga ƙasarsa ya kai su har can bakin bango ya mai da su ƙasar su najeriya muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice masana al'amuran kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru suna hasashe kan irin yadda kulob ɗin kasar ta a yanzu take neman fadawa cikin tsaka mai wuya duk da cewar kasar ta jamhuriyar kamaru ita ce za ta karbi bakuncin gasan kofin kwallon kafa na nahiyar afirka na cika dubu da ashirin da biyu ta baɗi duk da irin tagomashin da kungiyar ta kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru take da shi a fannin taka da har ma da yadda kasar ta yi kokari na ɗaukar kofin na tsakanin na nahiyar afirka a sau biyar masanin kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru zakari sa'ad ya yi mana tsokaci kamar haka akan kurab su indomitables lions din to ni tsoro na ɗaya ne eh, mama awal garba idan ka duba nan da kasar shekara guda ga ita wannan gasar wato uwa uba kenan kan na manyan nan da yake zuwa gurguje domin watan janairu zuwa fabairu za a da wannan gasar kamar da aka yi na matasan nan to ga halin da muke ciki yanzu a kamaru an ɗauki an dawo da matakan da aka ɗauka a da duk da cewa da ita gwamnati ita ce ta buɗe kofa da cewa a eh, eh, takaita zirga-zirga da shauransu kuma a wasu wurare kamar wuraren shan barasa da wuraren shakatawa da cin abinci a takaita shiga to ta daga baya kuma da ta lura cewa waɗannan mutane na kuka sosai saboda ainihin suna fuskantar matsaloli na samun kudade da shauransu shi ta wato dakatar da waɗannan matakan to gashi ta sake dawa da waɗannan matakan amma mutane yanzu sun kasa wato mutunta waɗannan matakan da ta ainihin sanya musu duk cewa dai ta umarci shugabannin hukumomi da magadan gari da shauransu su fito suna ainihin wato kai kawo a kasuwanni suna faɗakar da mutane kan wannan cutar da kasance suna sanye da abin rufe baki da hanci da kuma a dinga mutu ta tazara da shauransu har wuraren eh, manyan wurare na haɗuwa kamar su taruka hakan nan ya kasance mutane hamsin to kaga yanzu idan za a ce za a yi wata gasa yanzu haka nan ba mai yiwuwa bane saboda gashi abin suka yi kuma kamaru na daga cikin waɗanda ma wata gwamnatin kamaru na daga cikin wato kashi tamanin suka ba da karfi wajen yaɗuwar wannan cuta a nan kasar kamaru to ka gani wani abu ne da idan za a ce za a yi gasa a yanzu ba mai yiwuwa ba ne ni fargabana ma na wato babban kan da yake zuwa ne shekara ta 2022 wato kasa da watanni kasa da shekara guda kenan idan ka duba adadin da muke da yake yanzu muna watan maris to wannan shine abin fada Mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma ga shirin tasirin ramadan ga matasa albarkacin wannan wata mai tsarki sunana muhammad laminu abdumani ni matashi ne a nan garin da magaram ga da zawa wannan na azumi a gaskiya mu ta fannin matasa ya kawo sauyi ta halayya da ma daban-daban idan kika dauka da mu matasa mawuyaci ne kiga matashi ya ɗauki eh, wayar shi ko ya sa kafai talabijin gaba ko radio gaba iya sauraron wa'azi ana gani duk mai mai sauraron wa'azi ya kuma kama wani tsohon yayi amma alhamdulillah albarkacin wannan wata na azumi duka wannan abun da mai dangance da sauraron wa'azi mun komo muna yin shi har ma ki ga matasa da dare mun tashi mun ne inda ake wa'azi wuri wuri wuri wuri a cikin garin da magaram kuma muna neman labari ina ne ake wa'azi domin mu je mu saurara idan kika ɗauka halota fannin zuwa masallatai duk masallatin da kake gani na da magaram ko kuke gani da magaram daga matasa ne ɗari bisa ɗari suka cika shi da sahi da zaran mun tashi muna zuwa madauki littattafan mu tafi eh, makarantu wajen malamai domin ya zamanto mun ɗauko ilimi albarkacin wannan wata na azumi banban da abin da yi a baya wa'azi azima. muna zuwa gadangadan wajen sauraron wa'azi eh, albarkacin wannan wata na azumi musamman ma kuma muna ma kanmu na siyoyi basa kan a gushi tashe hankula a ji wasu ɗabi'u da basu da kyau domin ya zama mutum ya ci riba wannan wata na azumi ya ci riba eh, azumin da ya ɗauka kunga ga wannan abu ne na ci gaba wanda azumi ya zo mu da shi kuma abu na ci gaba shine wani kalle kallen banza da aka san matasa da su ya ɗan rage ko kuma a ce ya ƙare ma ga dangada kawai in ka ga matashi mafi yawanci abin da mai da hankalin shi sauraron wa'azi sauraron karatu da dai sauransu kuma eh, shaye-shaye wanda aka san matasa gungu-gungu suna fi ma wannan shaye-shaye kai a wannan wata na azumi ba ana iya cewa ma babu shi babu shi domin nasirin da malamai suke yi in aka jirgin wajen wa'azi ko kuma daukan karatu ya sa halayen matasa ta canza. To da fatar an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. mai shirin ganawa don tattaunawa akan batun rikicin gwamnatin Myanmar a wani taron koli da za a yi gobe Asabar a Jakarta. Kungiyar Amnesty International ta yi kira ga kungiyar yankin mai mambobi goma da ta ba da fifiko a kan batun kare haƙoƙin bil'adama da kuma daƙila taɓarɓarewar yanayin komawa rikicin agajin jinƙai da ke ta haƙoƙin bil'adama. Annobar COVID-19 na ƙaruwa a wani mataki na ban mamaki a India. ma'aikatar lafiyar kasar da ke kudancin nahiyar asiya ta faɗa a yau juma'a cewa an samu adadin tarihi na mutum 332,730 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 sabon adadin ya zarta na jiya alhamis inda aka samu sabbin kamun cutar 314,835 a rana guda taɓarɓarewar agajin jin kai a mozambique sakamakon tashin hankalin masu tsauran ra'ayi a arewacin ƙasar na ƙaruwa sosai yayin da yanzu mutane sama da dubu ɗari da hamsin ke da buƙatar agajin abinci na gaggawa a cewar shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a sake jin wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa ke mana fatan alheri.